aiki. Tare da mi ko muku gaisuwa masu sauraron mu ta assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ya muka ji da ’yan kunji-kunjin wannan zamani, to muna roƙon Allah ya ji kan iyayenmu, in ta mu ta zo mu ma Allah ya sa mutuwar mu ta zamar mana hutu. sai ku gyatta zama, domin sauraron wani sabon shirin. Baba da sarkin labari. Shiri ne da ala'ayya halin ya hidimto. Wajen shiga cikin ƙarƙashin ƙasa ya tono wasu batutuwa da ake zargin an binne su, musamman waɗanda suke da jibi da sabgogin bil'adama, don da na gyara ko kuma a nemo masalaha ga wasunsu. To a cikin shirin na wannan lokaci za ku cewa. Simi mu daman tun kafin mu zo nan sama da shekara goma sha biyar mu a tsama miki. Wasu suka jikkata suna kwance a asibiti. Na kira ku ne in gaya muku ba in roƙe ku ba in kun ga dama sun shigo sun watsu cikin wannan gari amma an rasa inda za a same su. Wanda kuɗin da zan sa su in na saka su wa zai ɗauna nayoyin su. Do Allah ku dakace mu. Bara mu fara kamo wun shirin da yin waiwai. zuwa na ranar Litinin, na sada kura jakadan Suda Aminu Ahmad Abbas, ya karanto su daga cikin saƙonin ra'ayoyin da ku masu sauraron namu kuka turo mana. Dangane da jigon rahotannin ranar, wanda ya kalli batun ranar ruwa ta duniya, da kuma yajin aikin da ‘yan garuwa suka daka a can unguwar kurna. Sakon farko ya fito daga garin Kosawa ta hannun Aminu Bala wanda yake cewa to gwamnati sai a duba tunda har ta kai masu sai da ruwa sun tafka yajin aiki. To Allah ya mana maganin hakan amin. Wannan sakon ya ce jama'a ku tuna fa ruwa dukiyar Allah ce. Ya kamata a sauƙaƙa wa jama'a. Sako daga Sunusi Ibrahim Giwa Getso. Shi kwaɗin mutanen faki su rage bala cewa ya yi Salam gaskiya kan mu dai a nan batun ruwa sai dai mu ce alhamdulillah wanda suke cikin matsala Allah ya kawo musu sauki. Haba masu sai da ruwan bohol, don Allah ku taimaka wa al'umma, wannan sako daga awal mai shayi ikaran jihar Kaduna. Ga wani sako da ya fara da magiyar cewa, don Allah baba suda, ku zo garin garke da ke munjibir ku ga matsalar ruwan sha. Sakon Kabiru yalo garin garke karamar hukumar munjibir. Sakon Hamza na gaske sau na kawaji yake haba masu ruwa, tsadar ta yi yawa, sai ka ce zamzam Allah ya kyauta. Sakon Zulayab unguwar daɓai ta ce, mahukunta ya kamata a duba koken masu matsalar ruwan sha. Salam Baba Suda, talaka bawan Allah, Allah ya kawo mana ɗauki. Sako daga Sadiya Sha'aibu Ɗayyab Jakara da sakon ‘yar mutan jakarar muka karkare karanto sakonnin naku. Muna godiya da ɗumbin sakonninku na fatan alkhairi. Wali gare ka. To sannan Aminu, wanda kuma da hakan ne zan sada ku da Aisha Shehu Kabara ita kuma ta karanto labarai, amma ta Shugaban kungiyar ma'aikatan majalisa ta ƙasa reshen jihar Kano, Ubalai Yusuf ya ce sun dakatar da dukkan wani aiki da ya shafi majalisar ne, har aikin da ya shafi kwamiti domin rashin cimma matsaya da gwamnati a ƙasa baki ɗaya. Shugaban ya bayyana hakan ne yayin zantawarsa da wakiliyarmu ta majalisar dokokin jihar Kano, Khadija Isaac Muhammad. Ya ce akwai kyakkyawar fahimta tsakaninsu da gwamnatin jihar Kano, sai dai su ma suna son doka ta ba su damar cin gashin kansu. A wani labarin kuma kwamishinan lafiya na jihar Kano, Dr. Aminu Ibrahim Tsanyawa ya ce mutane 141 ne suka mutu sakamakon cutar tarin fuka a shekarar da ta gabata. Dr. Tsanyawa ya kara da cewa Najeriya ce ƙasa ta shida a cikin jerin ƙasashen duniya da suke da mutane mafi yawa masu ɗauke da cutar kuma a nahiyar Afirka ita ce ta ɗaya inda bincike ya nuna cewa 'yan Najeriya 440 ne suke ɗauke da cutar ta tarin fuka daga sashin labarai Aisha Shehu Kabara. Madalla yanzu kuwa sai mu je ga jigon rahotannin shirin na wannan rana, wanda zai kalli batun sabuwar annoban nan ta fi tsarin jini da ta ɓalle a jihar Kano. Bayan sanar da ɓullar sabuwar cutar a jihar Kano a makonnin baya, sakamakon shan lemo da ake zaton ya gurɓace, hukumomi sun tashi haikan wajen ɗaukar matakan ganin an kawar da ire-iren waɗannan lemo daga kasuwa. tun a baya ne da yi, aka fara samun labarin wannan annobar zazzaɓi da fitsarin jini, sakamakon shan wasu nau'ikan lemu, inda aka kwantar da galibin waɗanda suka kamu da cutar asibitin tutuka masu yaɗo na jihar Kano. Mafi yawan majiyatai dai sun yi ƙorafin cewa suna fitsarin jini. Tini hukumar da ke kula da hakkin masu siye da siyarwa ta ji ƙorafe-ƙorafen jama'a ta kuma kama irin waɗannan lemuka. Shugaban hukumar mai riƙo baffa babba ɗan Gundi, ya ce a wancan lokacin sun kama bunguna sama da ɗari biyar da tamanin da uku na leman da suka lalace. Shi kwamishinan kiwon lafiya na jihar Kano Aminu Ibrahim Tsanyawa ya tabbatar da ɓillar cutar a wani taron manema labarai da ya yi, har ma yake cewa mutanen suka kamu da sabuwar cuta an kwantar da su a asibitoci guda ashirin da biyar a faɗin jihar To mai sauraro a wannan ƙadami kuma sai hukumar kare hakkin masu siyan kayayyaki da masu siyarwar wato Consumer Protection Council a nan da Kano, ta kamo su kayayyaki da wa'adin aikinsu ya ƙare tun shekaru biyu da suka gabata, wanda kuma aka ci gaba da sayar da su a kasuwa. Faɗi can. Da yake ƙarin asiya kan batun mai riƙon muƙamin shugabancin hukumar, babba babba ɗan agundi, wanda ya samu wakilcin mai baiwa gwamna shawara kan al'amuran hukumar Karota. Nasiru Usman Na'ibawa ya ce kayayyakin kimanin katan dubu ɗaya da ɗari biyar sun haɗa da sinadaran haɗa lemo da kuma sabulai. Yana mai jaddada kira ga mutane kan su ringa duba shaidar inganci da kuma wa'adin ƙarewar amfaninsu. Kafin su siya, tare da kaiwa hukumar rahoton duk inda lalatattun kayayyakin suke. Ga dai Nasiru. wannan hukuma sun kara kai samame cikin kasuwar singa inda suka kama da sabulu da kayan hada lemo da kuma shi kansa irin tiyara in nan su baby mix da sauransu waɗanda wa'adinsu ya kare da concentrate flavor wanda ake mix din lemon da sabulai waɗanda suke duk lokacin su wa'adinsu ya kare tun wasu sun kare tun 2019 wasu sun kare 2020 kuma ake sayarwa a cikin wa'annan kasuwannin mun kama kakatan guda 1500 wannan shine Haka dai fa a dai wannan ƙadami, hukumar kare yakin masu siyan kayayyakin ta jihar Kano ta yi gargaɗi da kakkausan murya, kai tsaye ga ‘yan kasuwar singa. Da su fallasa duk wanda suka san yana sayar da gurɓatattun kayayyakin a kasuwar, da ka iya haifar da cuta ga bayan Allah haka siddan. Gargaɗin game da jan kunnan, wannan karo ya fito ne ta bakin shugaban hukumar Dena Roko, babba babba ɗan agundi. Na gayyace ku don mu wannan mitin kuma mitin ne wanda zan iya cewa na minti ɗaya ne ko biyu. Kowa ya sani abin da ya fara jihar Kano wanda aka sami kayayyaki marasa kyau wanda ya kai ga rasa rayuwar wasu wasu suka jikkata suna kwance a asibiti abin da yasa na ce mitin din zai zama na minti ɗaya ne ko biyu ne na kira ku ne in gaya muku ba in roƙe ku ba in kun ga dama ku je ku fito da duk mutumin da kuka san yana sai da fake kaya ku kwaso kayan da kanku ku kawo mana su idan ba ku ga dama ba kar ku yi ni kuma zan yi nawa aikin hakan ne ya sa muka yi ta bakin mataimakin shugaban kasuwar ta singa bello sani kura don jin koyaya za su rungumi wannan zazzafan wonin ɗin? mun ji shi kuma mun saurare shi da kunne na basira kuma za mu iya cewa wannan gaba aka karya domin tun da aka sami wasu mutane wanda duk abin da aka yi da sunan kasuwanci ɗan kasuwa ne i, ba ɗan kasuwa ne i ba sunansa kasuwanci waɗannan bara gurbin mutane da suka fake da sunanmu suka yi amfani da sunan ɗan kasuwa suka cutar da al'ummar jihar kano tuni mun tashi don mu yaƙe su mu hane su raɓar kasuwanci tun da ba 'yan kasuwa ba ne. Bello Sani Kura mataimakin shugaban kasuwar Singa. To baya ga wannan lamari kuma sai gwamnatin tarayya ta aiko da jami'an ba da agajin gaggawa zuwa nan Kano. domin nuna alhini game da sabuwar cutar. Shugaban cibiyar daƙile yaɗuwar cutuka ta ƙasa NCDC, Chuku Ekwazo, shi ne ya bayyana hakan yayin da yake gabatar da jawabi ga kwamitin yaƙi da cutar corona na ƙasa. Ana da sa ran, tawaga za ta iso Kano ne don nuna alhini ga mutanen da suka kamu da cutar, samar ɗari biyu, yayin da mutane huɗu kuma suka rasa ransu, a cewarsa. ma'aikatar lafiya ta jihar Kano ta sanar da cibiyar NCDC cewa cutar fa ta karaɗe ƙananan hukumomi guda goma sha uku a nan Kano, kuma cutar na farawa daga zazzaɓi da amai da kuma fitsarin jini, ya fi ƙara da cewa. Kini aka aike da samfurin waɗanda suka kamu da cutar wanda zai zamo madubin da zai haska ko menene silar faruwar cutar. mai sauraro ai mana afuwa jigon fajelarsa dama tana da tsaho. Amma dai muna gab da gaba ta ƙarshe na wannan sabuwar annoba da take neman ta da hankalin kana. To, wani labari da ke ishe mu yanzu ya ce hukumar kare hakkin masu siyan kayayyaki ta jihar Kano CPC ta bankaɗo wani rumbun adana kaya da aka ɓoye gurɓatacciyar su sigari da kuɗin da ya zarce naira biliyan hudu. rumbun ajiyar kayan wanda ke sharɗa nan Kano, mallakin dai wasu ƙwarori ne da aka samu sun ɓoye tabar, wadda wa'adinta ya ƙare tun a shekarar dubu biyu da sha shida. Kunga kenan yanzu ba a iya cewa shekarun biyar dindi da ajiyewa. To mai sauraro, a nan dai za mu wa wannan labari ƙafi na wannan magana ta tabar da aka ajiye ta sigari. da wa'adin teƙari, wala Allah, a shirye-shiryenmu na gaba za mu farke falmaran ɗin labarin. Mhm. Mashaya ta ba sai a yi hattara, don kuwa mai guma cuta an guma mai, Allah kyauta. Kuma waɗannan ’yan ukun labaran su ne a matsayin jigon rahotannin shirin na wannan rana, kuma za ku iya bayyana mana ra'ayoyin a kai ta turo da saƙon katta kwana a lambar waya sufuli takwas sufuli tara ɗaya ɗaya hudu tara tara biyar muna dako. Yanzu kuwa sai batun garkuwa da mutane, inda a wannan karo za a yi hamdala. kan yada rundunar tsaro ta sintiri ta bijilante, ta tafke wani mutum da ya jima yana yin garkuwa da mutane. Mutumin dai mai suna Sada lawan. ɗan garin Gomo, da ke ƙaramin hukumar Sumaila, ana dai zarginsa da yin ɓadda bami a cikin almajiran wata makaranta a lokacin da aka baza koman nemansa. Kuma al'ummar yankin sun jaddada da cewa, Sada lawan ya jima yana addabarsu. ta hanyar garkuwa a yankin Sumaila da kewaye. Mai sauraro rundunar tsaron sintiri ce dai da tun a sama na ambata cewa su ne suka yi ram da shi, hakan kuma ya sa muka tuntuɓi babban kwamandanta na jihar Kano, Muhammad Kabir Alhaji, don yin ƙarin haske. kuma Allah ya taimake mu a cikin garin Gomo muka samu labarin cewa mutanen nan sun shigo sun watsu cikin wannan gari amma an rasa inda za a same su misalin karfe goma sha biyu na dare sai muka yi aran gama da wani yaro ake jira sa da lawan wanda aka same shi a cikin almajirai a cikin unguwa karamar hukumar Sumaila daga baya muka tafi da shi muka kai wa sojoji domin akwai sojojin da aka haɗa mutane da su wanda suna nan a zaune a wannan gari na gomo kuma in ba za a manta ba wajen wata hudu su ne suka je suka yi garkuwa da wani alaci mai alaji mato fatan mu dai Allah kar ya sa samu rabuwa kanmu idan ko masu shirya ne Allah ya shirye su idan kuma aka san haka ne Allah ya ci gaba da bankaɗa su Hausawa sun ce zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki wannan maganar gaskiya ce ci gaban al'umma dai ya dogara ne ka cukan akan zaman lafiya dukkanin al'ummar da ba sa zaman lafiya to ba za su ci gaba ba. Mai sauraro illar da rashin zaman lafiya ke haifarwa dai sun haɗa da asarar rayuka ko dukiya ko kwanciyar hankali, sai kuma mai da al'umma baya a harkokin rayuwa. To, ko ta wace hanya ce za a iya samar da zaman lafiya? Ibrahim Adam Isa na ɗaya daga cikin mutanen da suka gaba ƙungiyar samar da zaman lafiya a nan Kano. mai suna ƙungiyar wanza da zaman lafiya a Turance da ake kira Peace and Unity. Ya ce, ya kafa ƙungiyar ne domin samar da zamantakewa mai kyau a cikin al'umma, hakan ne ta sa ya ba da horo ga wasu matasa maza da mata a wata makaranta da ke ƙaramar hukumar Ungogo na tsawon kwanaki kasudi dai mun shirya taro ne na kwana biyu ba don kuma saboda zaburar da yaran mu matasa kan illoli da matasa suke ciki na wajen harkar kwacin waya tsara suka da kuma shaye-shaye da haka alhamdulillah muka kira su muka faɗakar da su wanda kowa ya san abubuwan da suke faruwa da kuma harkar daba da ta dawo yanzu a cikin faɗin jihar Kano duk dan kungiyar na constitution din mu duk Najeriya kuma ba kungiyar da ta kawo doka da tsari irin wannan ba. domin duk dan wannan runduna sigari ma ba a yadda ya shafa haka askin banza duk wasu abubuwa na gurɓacewa cewa ba mu yarda dan wannan runduna yi kuma alhamdulillah wanda suke cikin abubuwa na gurɓacewa ma muna jawo su domin su daina mu samu musu aikin sai dai ana hakan ne wani matashi lokacin da za a je horon ba tafi da shi ba hakan yasa ya dinga yin kuka har da ciwon kai ko ina dalilin yin hakan gaskiya al'amarin da ya faru haka aka ce ba zan zo ba saboda matsatsalin da suke gabata a na farko shine satar yaran da ake zuwa a yi makarantu kuma a ranar ma da aka ce ba zan je ba Allah ciwon kai sai da ban bacci ba rabi da rabi na yi da ina kishin abin shirin da nake wannan da gaskiya ta rikon amana ba zalunci ba wani abu kawai abu adalci Allah ya da ina son in zama police academy ko soja ita ma wata kallabi tsakanin rawuna ta bayyana dalilanta na shiga hora. abin da sa ya ji hankali na shiga wannan kungiya domin akwai yan uwana mata da sun samu kansu a cikin wannan halin na shaye-shaye wanda ba daidai ba ne. shi yasa na zum na sa kai na zundum domin in ga na taimaka wa mata kuma ni uwa ce ina da yaya in na taimaka wa ɗan wani na ko wanda zai taimaka wa dana shi yasa na sa kai na cikin wannan kungiya domin taimaka wa yaya musamman ƴaƴanmu na yanzu da sun suna ganin abin da wasu suke yi sai su ga kamar shine daidai wal ba shine daidai ba kuka dai aka sa mun yanzu kan fara ta ci ba bindiga dai na dan <laughs> na dan tsorata <laughs> shi ko tsohon mafarauci ya ce tun kafin ma ya shiga ƙungiyar ya daɗe da tsumunsa tsimi mu dama tun kafin mu zo nan sama da shekara goma sha biyar mu a tsima muke domin tun muna yan kananu kamar shekara bakwai takwas muke shan tsimi kuma ni a yanzu din nan a yanzu nan ina da yara a karkashi na sama da mutum saba'in to kuma a yanzu daga nan ma na zo da wasu daga ciki kamar mutum takwas haka wanda ko da wani lokaci maganin karfe itace dutse kwalaba tsini duk muna amfani da shi a ƙarshe kwamandan ƙungiyar ya sake mana kome a karo na biyu yana mai yin kira gama hukunta jihar Kano tana da al'umma da yawa kuma jami'an tsaron mu suna kokari daidai gwargwado amma yawan su ba zai isa ba su damar da za su iya aikin nan to haka wannan kungiyoyi ka ga akalla mu mun kai dubu takwas da wani a jihar Kano kuma mu ba wanda lungu da sako da bamu sani ba kuma ba irin mutanen da ba mu da su wanda ko ina mutum yake shiga insha Allah mutanen mu za su iya shiga dan su zabar ko kuma su hannu wannan ayyukan laifuka haka muna kira da gwamnati ta taimaka mana da dukkanin abin da ya kamata dan samun nasarori a cikin wannan runduna mai albarka haka al'ummar gari su su taimaka wannan kungiya abubuwa na gurbacewa da kuma ta'addan ta'addanci da ake aiwatar da shi a cewa an daina shi a cikin faɗin jihar Kano bi izinin Allah ta'ala. Allah ya nufa kuma ya sa taimakon sa a ciki. Da haka ne kuma za mu tafi kan wata kididdiga da UNICEF ta fitar wadda yake nuna cewar adadin yara da ba sa zuwa makaranta ya ƙare da kaso mafi yawa, wanda wani bincike tabbatar da Najeriya na kan gaba yaran da ba sa zuwa makaranta. Masana fannin ilimi sun ce, adadin bai ba su mamaki ba, kasancewar yanayin masu garkuwa da mutanen sun canza akalarsu zuwa ɗiban yaran daga makarantunsu. Jakadiyar Suda, Aisha Shehu Kabara, a karo na biyu ta shigo, kuma ita ce da ci gaban labarin. Masanan sun ce ba abin mamaki ba ne kasancewar Najeriya cikin ƙasashen da ke kan gaba wajen yawan yaran da ba sa zuwa makaranta duba da wasu dalilai biyu. Masanan sun ƙara da cewa tun da akalar da masu garkuwa da mutane suka yi zuwa ɗebe ɗalibai a cikin makarantu da matsalar talauci ta sanya wasu iyaye ba sa iya ɗaukar nauyin 'ya'yansu sai dai su ɗora musu talla ko kuma aikatau domin ɗaukar nauyin gidan baki ɗaya. Wasu iyaye sun yi wa su da ƙarin haske. ban sa ‘ya'yana a makaranta ba abin da ya sa ban sa su ba saboda marayu ne ba mu da me yi mana sai Allah banda kuɗin da zan sa su in na saka su wa zai dauna yoyin su. Na sa yarana a makaranta sakamakon komi yanzu sai da ilimi ake yi yanzu rayuwan ta canja zaman duniyan ma mutum idan bai da ilimin ba zai iya ba. Koya masana ke kallon halin da karatu zai kasance musamman ma a arewacin ƙasar nan? comrade Idris Salisu Rogo malami ne a tsangayar ilimi da sanin halayyar ɗan adam na Jami'ar Bayero ya yi mana ƙarin haske. wannan abu ya zai daɗa ta'azzara abin da kuma mai da mu koma bayan baya har ilimi su wannan ya sa da yawa daga cikin suke cire 'ya'yansu a makaranta su tura su tallace-tallace domin su je su samu abin da za a ci a gida wanda yara da yawa a arewacin Najeriya su suke rike da gidajen su abin da suka je suka samu shi za su yi amfani da shi su kawo gida a yi ne a samar da abinci. Kwamar Turoba ya ce kamata ya gwamnati ta samar da kotu mai zaman kanta domin kula da yadda ake bautar da yara. Aisha Shehu Kabara Baba Suda. To Aishatu, wannan batu na kwamarin rogo, na samar da kotuna masu zaman kansu domin kula da da za a bautar da yara. To ma batun muna yaran muka ji an ce fa an daina harkar bautar da bayi. Baba Suda, sarkin labari. Aminu Ahmad Abbas ne ya kukkulla sautin ayyazo kunnuwan ku tangararau kuma rangaɗaɗɗau. ne kuma Ali wali na kinkimi shirin har muka dire shi a wannan lokaci, jagora kuma Ibrahim Abdullahi ɗan mutan tsoron ɗinki, nake cewa, Wassalamu alaikum.